Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a shirin na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da cece ku ce dangane da ci gaba da aikin speto Janar na 'yan sandan Najeriya kasancewa karewar wa'adinsa. Haka kuma za a yi cewa gwamnatin jihar Bauchi ta fara biyan diyyar kudaden filayen waɗanda aka karɓi su domin gina filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Bauchin. sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ku muke da zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridan kasar Nijar da kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jiya da maraice waɗansu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne suka auka kan jami'an tsaro a wani ƙauye da ake kira auno da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wannan ya sa mutane da dama da ke zaune a ƙauyen guduwa zuwa daji domin gudun abin da ka iya biyo baya yayin da shaidun gani da ido suka ce sojojin da ke ƙauyen sun yi wa maharan da aka ce sun yi shigar burtu irin na jami'an soja ba daɗi shaidun gani da idon sun shaida wa sashen hausa cewa maharan sun shiga buɗe wuta ne kan jami'an soja da isowar su ƙauyen amma jami'an soja suka mai da wuta suka kuma ci galaba a kansu shugaban amurka donald trump ya ce zai yi wa kasar jawabi a yau talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron ƙasa dangane da kan iyakar amurka da kasar mexico kafin ya je wurin a ranar alhamis saboda ya gane ma idansa irin kokarin da ake yi na hana kwararowar bakin haure cikin amurka a jiya litinin trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ga ƙasa ta gidan talabijin jim kaɗan bayan da sakatariyar yada labaran fadar white house sarah sanders ta ce shugaban na amurka zai gana da dogarawan tsaron kan iyakar mai tsawon kilomita 3,200 tsakanin amurka da mexico ta ce za a ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan akan tafiyar tasa Ziyarar ta Trump zuwa ziyarar ta Trump zuwa kan iyakar ta zo ne a daidai lokacin da aka shiga kwana na goma sha bakwai a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Sanadiyar takaddamar da ake yi kan bukatarsa ta samar da dala biliyan biyar don gina shingen da zai hana bakin hauri kwararowa akasari daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu haka hukumomin kasar thailand sun ce yarinyar nan 'yar asalin kasar saudiya wadda aka tsaida a thailand yayin da take kokarin gudu zuwa kasar australia neman mafaka ta bar filin jirgin sama na bangkok kuma tana karkashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya. shugaban 'yan sandan harkokin shige da ficen kasar thailand major general suraj hapkan ya yi wa manema labarai bayani akan matsalar rahafa muhammad alkunun inda ya ce ba za su tilasta mata komawa kasar saudi arabia ba wanda yanzu take karkashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya amma mun hada ta da jami'an tsaro domin su ci gaba da kula da ita rahab 'yar shekaru goma sha takwas da haihuwa ta tsere daga kuwait inda 'yan gidansu suka je hutu sannan ta isa filin jirgin saman su a bahamu da daren ranar asabar ta killace kanta a ɗakin otal ɗin da ta sauka a filin jirgin saman kuma a litinin ta yi ta aikawa da saƙon twitter na na buƙatar a amince mata ta gana da wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta ci gaba da zama cikin ɗakin har sai majalisar ɗinkin duniya ta taimaka mata gwamnatin ƙasar gabon ta kwace ikon libreville babban birnin ƙasar bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a cewar jami'an ajiya litinin wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran yunkurin juyin mulkin lieutenant kelly ondo obiang wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suka kira ƙungiyar 'yan kishin ƙasa da kare jami'an tsaron gabon obiyan ya kasance na ƙarshe da aka kama cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a jiya litinin sojojin gwamnati sun kashe wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin mai magana da yawun gwamnatin gabon guy uh, bertrand mafongo ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin jiya litinin kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai hada wasu muhimman wurare a libreville babban birnin kasar wanda da dama wanda dama wurare biyu ne kadai masu yunkurin juyin mulkin suka kama labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc adalla Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin a Najeriya ana ci gaba da cece ce game da ci gaba da aiki da Speto Jiran na 'yan sandan kasar yake duk da karewa wa'adinsa na aiki. Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoto. Babban sofetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris tun a ranar Alhamis da ta gabata ne ya cika shekaru 35 cikin aikin ɗan sanda al'amarin da ke nufin ya kamata bisa ka'ida a ce yayi murabus. Duk da dai bisa tsarin mulkin Najeriya shugaban ƙasa na da ikon kara mai wa'adi amma kawo yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai ce komai ba akan batun al'amarin da ke ci gaba da janyo cece kuce tsakanin 'yan Najeriya. cikin wani taron manema labarai da ta kira majalisar shugabannin matasan arewacin najeriya ta nemi shugaba buhari da ya karawa shugaban 'yan sandan wa'adi comrade elliot afiyo da ke zama shugaban majalisar matasan ya min karin bayani Abinda muna gani kai baka gani kuma mun ce ba za mu ya fito waje mu fada ba muna fuskanci zabe yanzu saura kwana na a yi zabe in ka kawo wani eh, sabon mutum inspector general police yanzu yaushe zai zauna yaushe zai kira commanding officers operational officers commissioner of police su yi briefing ce kafin commissioners of police su gama briefing banda aigs an ga yin zaɓe ta sa eh, eh, service chiefs nan da aka kara masu mutane suna surutu cewa mai yasa aka kara masu mai yasa aka buhari ba zai fito waje ya faɗa muku ba akwai some security issues da ba za ka fito waje ka faɗa ba amma masana tsaro irin su malam kabiru adamu na ganin akwai bukatar shugaba buhari ya nada sabon shugaban 'yan sanda. in dai za mu yi amfani da mizani ne na kokarin da shi wannan bawan Allah wato shi Idris Kuti eh, ya yi hmm. ah, lalle ba na tsammanin cewa shugaban kasa zai tsawaita mai mulkin da yake yi ko kuma alkaluma da muke ajiyewa na sace-sace na jama'a to tun da bawan Allah ga ya hau lalle ba mu ga ragi ba sai dai karuwa in muka duba ta'addanci ba mu ga rage ba sai dai karuwa in dai mu za mu bayar da shawara lallai za mu ba mu shugaban kasa shawara ya diba wani wanda ya fi shi iya aiki wanda kuma zai magance wayannan matsaloli da ke cikin yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da shugaban kasar zai ɗauka a daidai lokacin da najeriya ke shirin tunkarar babban zaɓe na ƙasa nan da 'yan kwanaki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Hassan Maina kaina. gwamnatin jihar bauchi ta fara biyan diyyar kuɗin filaye ga waɗanda gwamnati ta karɓi filayensu domin gina filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke bauchi tun zamanin gwamna farar hula na farko marigayi abubakar ta tare a shekarar 1981 wanda tsohon gwamna malam isa ya gude ya gina ga rahoton abdulwahab muhammad da ƙarin bayani masu filayen sun hallara ne a ma'aikatar filaye da safiyo domin karɓan kuɗin diyyar inda lauya mai kare muradan masu filayen barista muktar abubakar kan matsaya da aka cima da gwamnati don biyan kudaden diyyar ga shi ne mun zo diyya na filayen mutane da aka karba aka gina airport na bauchi a nan wajen duru akwai tsari da muka yi tsakanin gwamnati da lauyan masu filaye da aka je kotu kotu ta ba da umarnin a zauna a sasanta muka samu haɗin kan gwamnati aka sasanta saboda haka za a fara biyan mutane kamar yadda muka zauna da su wadda kudin su ya tashi daga dubu daya zuwa dubu dari da hamsin za a yi kokari a cikin kashi na farko da ko da gwamnati ta bayar bisa ga umarnin kotu a yi kokari a kashe wannan wuta na farko akwai mutane kusan 620 da ashirin da wani abu wadda su ne za su amfana da kashi na farko dinnan. to a dangane da wannan batu na ji ta bakin wata mace ga abin da take cewa. Suna na Lami Lami Tiro. Allah Ubangiji ya sa an biya ki wannan kuɗi. Me za ki ce? Na gode ma gwamna. Gwamna MFD. Mun gode, mun gode, in ji ba ni kaɗai ba. Eh, filin naki nan a wani gu ne? a kubuna fili ne yawwa wanda aka karba kuma fili nan ma kashi biyu ne fa akwai wani yawwa an biya ni kashi ɗaya yanzu yawwa kin san yawan kudin da aka baki yawa eh, dubu na yawwa don kar in zo karban kashi ɗayan a ce wani da an bani ko ba haka ba shine nake gaya maka in na zo karba ka gani kai ne tsaida da na gaya maka sai dai kuma ganin kudaden da aka tsara don biyan masu filayen ya fara ne daga naira dubu daya zuwa dubu dari da hamsin gwargwadon yawan filin mutum na tambayi babbar sakatare na ma'aikatar filaye da safiyo honorable baba abubakar suleiman domin karin bayani kan yadda suka tsara biyan kuɗin diyar da farko ya yi bayanin yawan mutanen da za a biya su kashin farko akwai kimanin mutane 625 wadanda za su eh, karbi haƙoƙinsu duk daga mai dubu ɗaya zuwa dubu ɗari da hamsin. Tun nan yanzu kimanin shekara talatin da takwas kenan. Idan aka duba da irin kuɗin da ake ba mutane da ga wani ya karɓi dubu sha biyar ne a fili ba ganin darajan fili ya ɗaga daga wannan lokaci zuwa yanzu anya akwai adalci kenan ai a wancan lokacin da aka ɗauki filin wannan kuɗin da ka gani shine darajar wannan fili a wannan lokaci saboda a wannan lokacin kusan ana ɗaukan filin ma a naira talatin so wannan shine gwamnan red da ake ɗauka a wannan lokaci wanda ka ga masu kuɗin su kadan nan za ka samu suno da aka fara ɗauka na farko lokacin marigayi gonan bauchi ta tare ali babban sakatare kenan a ma'aikatar filaye da safiyo ke bayani dangane da biyan kuɗin diya ga masu filaye da aka karba daga gina filin sauka da tashin jirgin sama a bauchi abdulhab muhammad mudan amurka daga Bauchi a Najeriya. talakawa magani. To a gaida Abdullahi Muhammad kafin mu kai ga shirma na gaba sai a cika gaba shakata da wani waka ta marigayi da maraya. Shi jirgin birnin Ingila to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wanda idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za zaga cikin lagos kuma ga batishin ga shu. ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a uh, ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun katai idan su kulla zumunci mu da su. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyu da kusan minti goma na dare ga na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a cikin wannan lokaci shirin a dawo lafiya zai mai da hankali ne akan harkokin zirga-zirgar ababen hawa a daidai wannan lokaci da najeriya ke shirin gudanar da babban zaben kasar kowa ya san gudunmuwar da ababen hawa ke yi ga harkokin siyasa a kasashenmu da ma duniya baki daya ko shakka babu za a samu ƙarin zirga-zirgar ababen hawa a najeriya cikin wannan lokacin dalili kenan kuma da shirin sashen hausa na muryar amurka na adawo lafiya da ke wayar da jama'a akan kai komo lamun lafiya zai baiwa mahukunta damar bayyanar da irin matakan wayarwa da suka shirya wa masu amfani da hanya a wannan lokaci na harkokin siyasa da zaɓe. A kan haka shirin a lafiya zai fara yada zango ne a jihar nija ganin irin girmanta da yawan hanyoyi a cikin jihar. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsara na jihar wato Sector Commander Joel Dagwa akan shiri da hukumarsa ta yi na tunkarar zaben wannan shekaran. A kowane lokaci ko ba lokacin zabe ba amma musamman lokacin zabe da sauran lokacin bukukuwa da sauran abubuwa sauran waɗansu abubuwa wanda za ka gan cewa akan samu masu amfani da hanya fiye da yadda aka, samu a wannan lokatai ɗin za ka gan mukan yi kokari mu ga cewa a duka abubuwa da muke da su wanda za mu yi amfani da su domin mu ga cewa mun kiyaye hazuka a kan hanya za mu yi kokari a lokacin jama'anmu ma'aikatanmu duka mu yi kokari mu ga cewa kowa a wannan lokaci din ya fita yana kan hanya wuraren da mun san cewa za a iya a samu matsala za mu sa mutane a waɗannan wurare ɗin sannan motocinmu za mu fidda su a wannan lokacin ɗin mu ga cewa suna nan suna ta zirga-zirga a wuraren da mun san cewa za a iya samu hatsarruka a waɗannan a waɗannan wurare din so duk waɗannan shirye-shirye din a kowane lokaci muna muna yin su kuma kamar yadda masu sauraron mu suka sani a wannan lokacin mun fito shirya mun fito bukukuwan kirsimeti da na sabon shekara kuma mutane sun ga yadda mun kokari mun sa mutanenmu kamar a wannan jiha din. Uh, banda manyan hanyoyi da muka sassaka mutane idan ka je wuri kamar diko zaka ga cewa mun yi gangami muka sa mutane mu a wurin uh, suna nan a wurin dindindin duka wannan lokaci din so idan aka zo lokacin zabe hakan nan ma wannan shiri da muke da shi za mu ci gaba a waɗannan lokaci ɗin mu ga cewa abin da ba a so bai faru ba a wannan lokaci idan har abin ya faru kuma za mu yi kokari mu ga cewa muna nan kusa domin mu kawo ɗauki ma waɗanda wannan hatsarin ta risa da su yanzu akwai mataki na wayar da kai musamman ga masu ababen hawan koko ya abin yake eh gaskiya akwai matakai da muke da muke da shi na fari muna gode ma yan jaridu kaman kai da kuma sauran yan jaridu na cikin wannan jiha din wanda a kowane lokaci muna ma'amala da su suna ba mu zarafi domin mu ga cewa mun wayar da kan masu sauraro akan yadda ya kamata su yi amfani da abun hawa yadda ya kamata su yi amfani da hanya sannan kuma yadda za su san cewa ya kamata su guje ma waɗansu halaye waɗansu ah, ɗabi'u wanda za a yi wadda ba zai zama da amfani ba ga mutane ko kuma wanda zai zama da hatsari ga, ga mutane banda wannan kuma duk wuraren da muka samu mukan samu hulda da su 'yan siyasa yan kansu sukan zo su gayyace mu wani lokaci mu ma mukan je da kanmu a wurin idan mun je mu yi kokari mu fadakar da su yadda ya kamata su yi amfani da da hanya sannan kuma duk sauran masu amfani da hanya akwai hanyoyi daban-daban wanda muke amfani da shi muna galgadar da muna galgadar da su so babban matsalar shine lokacin da aka ba da sanarwar sakamakon zaɓe zaka ga wasu an bazama cikin gari ana mugun gudu da motoci har a ga yin abin da bai kamata ba ko kuma haɗari wasu kuma daga gari zuwa gari a ta irin dai ganganci da mota wani mataki hukumar ka ta ɗauka na ganin haka ba ta faru ba ko kuma in ta faru yadda za a magance shi to kamar yadda na faɗa da zu da zaran muka kai wannan lokaci din akwai abin da muke kira strategy akwai shiri da muke da shi mu ga cewa da zaran mun kai wannan lokaci din ma'aikatanmu suna nan a shirye domin a ga cewa an fidda su duk wuraren da ya kamata domin a ga cewa an taimaka ma jama'a wadda za su fita hayacinsu domin shagulgulan murnan cin zabe ko kuma rashin cin zabe za mu fita mu ga cewa mun kashe masu hanzari domin kada garin murna kuma abin da ba a so ya, faru domin ina amfanin badi idan babu babu rai kuna da adadin yawan jami'anku da kuka tanada waɗanda musamman saboda tunkara babban zaben nan mai zuwa kuka tanade su eh muna muna muna muna da shi muna da shi kamar yadda mutane suka sani banda babban ofis namu da muke da shi a nan cikin mina muna da offices a kananan hukumomi guda, guda goma muna da manya-manyan offices guda takwas sannan kuma muna da kankananan offices daya a lambata daya a tegina To bari mu dakatar da wannan hiran a nan saboda lokaci, mu kawo muku karashi a sabon mako. A madadin shi bakon namu Joel Dagwa, shugaban hukumar kiyaye hatsira na jihar Neja, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka. Baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma da sharhin jaridan kasar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Nation wacce ta buga wani rahoton da ke bayani akan kasashen da suka fi kowa karfin soja a duniya a shekarar 2018 bayan binciken da shafin intanet na kasar Amurka Global Firepower ya gudanar. bisa la'akari da yawa da samfarin makaman wutar da kowace ƙasa ta mallaka jaridar ta ce a nan afirka ƙasar egypt ce ke kan gaba yayin da algeria ke sahu da biyu sai ethiopia da ke ta uku nigeria ta hudu chadi na matsayin ta shida kamaru na sahu na 23 sai jamhuriyar nijar ƙasa ta 24 a wannan nafiya jaridar air info na cewa wasu 'yan gudun hijirar syria da palestine galibinsu mata da yara na can jibge a kan iyakar Nijar da Algeria cikin wani hali na rashin samun mafaka a yayin da gwamnatin Algeria ke cewa ba za ta bari su shiga ta ba saboda dalilan tsaro gwamnatin Nijar kuwa cewa take ba za ta karɓe su ba saboda ba 'yan yankin ECOWAS ba ne. To amma kawo yanzu hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato HCR ta kai musu ɗaukin wucin gadi in ji ayir Jaridar Lukanar Amfiri na cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke wasu waɗanda bincike ya gano su da hannu wajen hallaka Shamsuddin Talata, matashin hafsan nan da aka gana wa bakar azaba da sunan horo a cibiyar horar da sojoji ta Tundibiya. Jaridar ta ce tuni aka gabatar da wannan rahoto wa ofishin ministan tsaro da alƙalan kotun hukunta laifukan soja da nufin zakulo ainihin dalilan aikata wannan ɗanyen aiki. Jaridar Le Republican ta rawaito cewa Firaministan Nijar ya ja kunnuwan magatakardar ministocin ƙasar da mataimakansu a kan buƙatar su farka daga barci bayan da aka gano cewa sakaci da nuna halin ko in kula na ƙoƙarin samun gindin zama a galibin ofisoshin gwamnatin wannan ƙasa. A yayin wani taron da ya kira a fadarsa, Birjira Fini ya sanar da waɗannan jami'ai cewa lokacin wasa ya fice, saboda haka kowa ya koma kan aiki in ji Republican. Makarkare da jaridar Lutan wacce ke cewa shugaban kasar Nijar ya soma yunkurin yi wa gwamnatinsa garan bawul kuma a cewar jaridar ministoci da dama ne za su bar ofis a sakamakon waɗannan canje-canje domin yi wa dokar zaɓe biyayya wacce ta ce tilas ne duk jami'in da ke ƙoƙarin shiga zaɓe ya yi marabus daga mukaminsa sauraka matakin naɗe-naɗen na shugaba isuhu zai shafi ministocin da ke shugabancin jam'iyyun siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida wani barma yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu raro kuke kira ta waya kuna ajiye mana a Yanzu zama Mala Ibrahim Burafi suna Odugo. A nan karamin hukumar zama tare da Bauchi nigeria nake kiran ku. Kuma ina so kira game da gwamnan Bauchi a dan Allah dan annabi ya taimaka ya kawo ɗauki a nan garin Urgo a kawai ba Allah kula da ne wanda rumbunsa guda hudu ya kone abin da zai ce ba ya diye kwata kwata yanzu dan Allah ina so gwamnati ya taimaka ya kawo da ɗauki ya taimake da gudunmawa ta abin da ya ci assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa sakuta ga dalko gamen ni a kuɗi sun sako na daga ibrahim gazzauri na suna ɓaɓatu faɗowa ta ta zagare su in Allah ya yarda janar Muhammadu Buhari ya zama farin wata tamraro in ka hito na gidan kowa ba mu da kowa dan takala sai janar Muhammadu Buhari mu talaka muna ta da shi da yi sai bari mai magana ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoruba Najeriya talakawan zonsi ya kamata kowa kanku faɗa akan shugabannin da suke wakiltar ma'anan zonsi wannan guguwar canji ta ta zo ta 2019 ina in Allah ya yarda don takarkaran da suka fito tun daga matakin dan majalisar jihar Kuru Santarar Rostalas matakin gura outside Ahmadu Bulori matakin sanata Sharif Ba Audu matakin dan majalisar tarayya kamar yadda ake samun canji a zuwan ɗin fatasku in allah ya da wannan karan sai allah ya ara mutanen zuwan sirana don man wannan wakilan da suke zaɓen ba mu ga amfanin su ba na mu muna fi da yancin talakawa ya kamata wa kanku kanku faɗa. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. To, ina kira ga sojojin ƙasar Gabon wanda suka yi kudin juyin mulki a wannan shugaban ƙasa nasu Kalal Bango. To, kada ku manta a yanzu fa a ƙasar ta najeriya ko kuma a nahiyar afirka yin mulki na soja baya yiwuwa saboda ana so a samu ci gaba ne game da wannan mulki da ake tafiya da shi na demokradiyya saboda haka biyu mulki ya zama koma baya ya zama ci baya kunne da kasar baya kunne da hannun agogo baya saboda haka tunda an kama waɗannan wanda suke yin wannan juyin mulki saboda haka a yi gaggauta yanke musu ma da lamuna godiya ga waɗanda suka samu damar aiko mana sako sai a ci gaba da kira ana ajiye mana mu kuma za mu ci gaba da kawowa da wannan kuma ka zo ga na ƙarshe labarai a takaice. To sarfi daga labaran a takaice. Sojojin Amurka da ke Siriya suna da kwakwaran shiri a ƙasa da ya shafi batun janyewarsu daga ƙasar sai dai za a ɗauki lokaci kafin dukkansu su bar yakin da ake yi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. A jiya Litinin mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon, Kwamanda Shane Robertson ya ce, ƙarin kwamandoji shine zai ba su damar aiwatar da janye sojojin Amurka dubu biyu da ke a ƙasar Siriya a wani ɓangare da suke yaƙi da 'yan ta'adda na ƙungiyar ISIS na tsarin da aka amince akan janye sojojin Amurka daga Siriya. To madalla a gaishe ka masu raro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kar amanta za a iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Daryl Smith ni isar hashin gumen nake cewa sai allah ya kara haɗa mu assalamu alaikum